da yake an zo ƙarshen shekara ga labaran da suka fi ɗaukan hankulanku a 2014. Labarin da ya fi ɗaukan hankulanku a watan Janairun wannan shekara shine na wani bincike da wasu shehu na malamai suka gudanar a Najeriya. wanda nuna cewa akwai masallatai da yawa da ke kasar waɗanda ba sa kallon alkibla da kyau Sheikh Abubakar Ibrahim babban malami ne a Kaduna. Bincike da muka yi a garin Kaduna sai muka ga cewa da yawa masallatai ba a gina su suna fuskantar inda Allah ya ce a fuskanta ba wanda shine matsayin kiblar mu kenan bi ma'ana masjidil haram wanda yake ainihin shi ya kewaye ka'aba a nan makka. Rambi ga watan february ne aka tashi da labarin wasu 'yan bindiga sun bude wuta akan motar ɗaya daga cikin mashahuran malaman sunna a Najeriya, Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria. Suka kashe shi tare da matarsa da wani ɗansa. Sheikh Abbas Isa lauya babban malami ne a Najeriya. Wallahi wannan labari mai muni mai ban firgici kwarai da gaske ya zo mana a cikin daren nan bayan kamar karfe goma. Ran uku ga watan Maris ne 'yan sanda a Gombe suka kame wani mutum mai lalata da diyarsa. DSP Faji Attajiri shine kakakin hukumar 'yan sanda jihar Gombe. Mai shi bayanin cewa wannan mutum yana lalata da kuma shi ya mana bayanin cewa lalle yana wannan abin yana yi na domin yana so ya samu kuɗi a watan afrilu ne wani sojin najeriya wanda muka saka yi sunan shi ya bayyana wa murya amurka cewa akwai sojojin najeriya a cikin boko haram sojojin ma daga suka kullo ta daji wanda ma an gudu an bar su a daji da suke kullowa wasu da yawa suna isowa suna je bindiga su suna wucewa gidansu duk dai a cikin wannan wata ne yan bindiga suka sace ɗalibai mata sama da ɗari biyu daga makarantar sakandare da ke cibok a jihar borno a can an taro su a karkashin ɗoruwa da mun fara bi muka ga kaman ba za mu iya mu tankare su ba muka koma baya labarin da ya fi jin hankula a watan mayu shine na ikirari da mafarauta a jihar borno suka yi ran goma sha shida na cewa suna neman izinin gwamnati domin shiga dajin sambisa domin su ceto ɗaliban Chibok. Mu daji bai ba mu tsoro. Duk gari da ka gani an kafa shi in babba ne maharbi ya kafa shi. Kuma a da can ba soja ba polis ba ɗan doka maharbi shine mai tsaron gari. mu ne aka kama. idan muka je watan yuni labarin da ya fi daukan hankali shine na kalaman sheikh dahir bauchi da ke cewa gwamnatin najeriya ta yi abin kunya dangane da badakalar sabon sarkin kano muhammad sunusu na biyu a eh, wannan abin kunya ne me yasa aka yi nadi aka nadi sarki a gombe ba yi komai ba don kawai jam'iyyar su ba ɗaya ba da mutanen kano yasa za a yi musu wannan abubuwa da ake boyewa za su bayyana a fili kenan sai watan yuli lokacin da sojoji a najeriya sai kashe 'ya'yan sheikh ibrahim alzazzaki wannan abin da ya faru kamar ya nuna mana a cewa mu yanzu an yi shi mu gaza abinda ake ma falastinawa aka yi mana abinda ake wa falastinawa ake mana sheik alzazzaki kenan a watan agusta kuma aka kammala taron kasa wanda ya share watanni wannan labarin shine ya fi ɗaukar hankula a wannan wata. Sanata Sa'idu Umar Kumo wakili ne a taron cikin wakilan gwamnatin Jonathan. Akwai wani constitution daban da aka rubuta wanda yake haɗe da bill. Ai kaji ba a yi maganarsa ba. Wanda shine aka bamu shi a white envelope. Shi completely kaji ba wani wanda ya maganarsa ba kawo shi ba. Don haka babu ruwanmu da wannan. Babban labarin watan Satumba shine na kashe mayakin Boko Haram Abubakar Shekau da rahotanni suka ce sojojin Najeriya sun aiwatar. Jama'a na ta ganin ko kuma binciken ganin tabbacin wannan zahirin wannan batu na cewa ko wannan da jami'an sojan najeriya suka ba da hotonsa a matsayin shekau a lalle cewa shi na kashe shi don a shekarar da ya gabata an bayyana wani da aka ce shi ne abokan shekau wanda jami'an sojan najeriya suka bayyana cewa sun kashe shi a watan oktoba kuma wani mutum ya fito ce shine abubakar shekau kuma yana nan da ran shi da lafiyar shi mike omeri kakakin gwamnatin najeriya ne ai abin da gwamnati ta faɗa shine bayan wannan shekarun wani zai sake fitowa domin haka ne aka yi kwanakin baya. a ƙarshen watan nuwamba ne 'yan bindiga suka fasa bamabamai da kuma harbe-harbe a babban masallacin juma'a na gidan sarki da ke kano ga wani wanda ya ga abin da ya faru a daidai lokacin da liman ya ce allahu akbar ya tada kabbarar sallah a daidai lokacin ne aka ji fashewar wani abu a wajen masallaci to amma wannan bai sa liman ya tsaye da sallah ba aka ci gaba da sallah to daga baya kuma bam da tashi a cikin masallaci sai harbe su suka biyo baya. A farkon watan Disamba ne aka kama wani jirgi dauke da kayan yaki a tashar jirgin sama Malam Aminu Kano da ke jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari shi ne wakilin murya Amurka a Kano. Kuma mun tsaro ne a nan tashar jiragen sama ta Malam Aminu Kano a suka kama wani jirgi da aka ce na makare da makamai. Baya ga makaman kuma an ce akwai ƙananan jirage guda uku wanda ake cewa irin masu sakar ungulu nan da ake cewa helicopter an ce akwai bindigogi da albarusai da sauran abubuwa. Sannan goma ga watan Disamba ɗin ne dai shahararren ɗan wasan Hausa Rabilu Musa dan Ibro ya rasu a birnin Kano. Nura Abubakar masoyin Ibro ne. Gaskiya rashi da aka yi na Rabilu Musa wato Ibro ba karamin rashi ba ne a industry na Hausa movies ma'ana Kannywood gaba ɗaya. To jama'a labaran da suka fi ɗaukan hankula kenan a wannan shekara waɗanda muka kawo muku. Zaben shugaban ƙasa a shekara ta goma sha biyar a Najeriya na daga cikin batutuwa da duniya ma take zubawa idanu daga yadda za a kaya tsakanin shugaba Jonathan da janar Muhammadu Buhari mai ritaya. Sashen Hausa na murya Amurka zai ci gaba da bantaddagin muhimman batutuwa da ke wakana yanzu haka a yammacin Afirka da masu sauran duniya. Ku ci gaba da kasancewa da mu kamar yadda muke tare da ku ko da yaushe. Mun gode.